danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Assalamu alaikum rahmatullah. Ina son zan ɗan yi magana ne kaɗan a kan lamarin Adamu Zango da Rarara. To cikin girmamawa, Baba Ado, kasan ina girmama ka tsakanina da kai akwai kunya, akwai mutuntawa, akwai girmamawa ni da kai muna respecting ɗin juna sosai. daidai gwargwado akwai kyakkyawar alaƙa na da kai a rarara ba sai na ce kuma akan shi ba shi a zahiri ta take da shi to gaskiya ni ban saba shigar masa rigima kuma yanzu ma ba shigar masa zan yi ba da abin da za a yi a media da abin da zai taso a yi ta surutai ban taba saka baki na a cikin abin shi ba na san kuma menene ana yi ya zo ya wuce cikin 'yan kwanaki kaɗan to abubuwan da suka hada kutan a baya shekara bakwai da kake magana wasu abubuwan ban sani ba zan saka baki nan daga kan iya inda na sani iya inda na sani shine akan maganar tafiya Nijar na san kusan about 3 years ko kusan haka mun tafi Nijar tare da kai mun yi zirga-zirga sosai a kasar Nijar mun sha wahala matuka. wani yana daga cikin experience da na sha wahala wanda ba zan manta da shi ba so na san wannan so ina ga ina da abin cewa a kai saboda na ga lamarin maganan kuɗi da kai ka ce an ba da miliyan 180 na sefa wasu daga cikin 'yan ƙasa na nijar suna korafi a kai suna ganin kama ana zaluntar su ana ɗaukan haƙƙinsu ana baiwa mutane waɗanda ma ba 'yan ƙasa ba wanda wannan dalilin ne yasa nake son tufa albarkacin baki na akai cikin girmamawa tunda muke zuwa Nijar tunda muke zuwa Nijar duk sanda za a samu kuɗi ko nawa ne ma ko ma wace tafiya ce in dai a tafiyar mace da muke yi in dai a tafiyar mace ko nawa aka samu ina sani to inda muke zuwa Nijar wallahi ne so ɗaya na san an bada 10 miliyan ma a dunkule wallahi sai da irin da abin da ba a rasa ba ƙananan ƙananan abubuwa amma 10 miliyan shine kuɗi mai yawa da ni na san an bada saboda shi ma 10 miliyan ɗin lokacin da aka bada bayan kamfen ne bayan ma ba zumiya ci ne kwanaki mun je nijar mun je mun da ina jin bai fi da wata ɗaya ba ma aka cire bazum daga kan kujerar shi to wannan zuwan da muka yi lokacin mun je mun yi wajen kwana kwanaki dai mun yi kwana hudu biyar haka ina jin kafin mu ga shugaban kasa kuma ma shine ma inviting mu shi ya ce mu je muka je mu ma tafi mu da yawa mun tafi mu goma sha ne ba kamar yadda muka saba tafiya a tafi da yawa dinnan sosai ba ranar ba ya haka ba muka tafi mu goma sha wani abu mun je mun ɗan kwanaki da muka je mun tadda kamar akwai program ɗin da suke lokacin a garin suka ta samun baki daga wasu ƙasashe kamar dai akwai abin da ya taso musu da suke yi so muna zaune dai muna ta jira irin ana aiko mana da sakon irin ban haƙuri da sauransu mai haƙuri sun zo suna cikin uzuri muka ce ba matsala mun ba sauri ba muke kawai ma mun zo ne kamar ma daga nan ma mu ɗan yi hutu muka je Nijar nan da muka je muka gana da shugaban ƙasa aka gaisa aka yi hotuna muka tafi mun nemi dai wani aiki a wajensa wanda tabbas da aikin ya samu da akan wannan aikin ne kila za mu iya samun wani abu na alkhairi tunda aiki za mu yi a biya mu ba wai a ɗauka kyauta a bamu ba sannan kuma wannan miliyan goma din allah cikin hikimarsa kamar irin wani abu makamancin wannan a gaba an san zai faru mu ba mu sani ba amma allah ya sani shi barwa kansa sani tunda ake samun kuɗi ana tafiya bana ɗaukan kuɗi a hoto ko a bidiyo sai wannan bidiyo ɗin da na ɗauka yana nan yanzu zan haɗa shi da wannan bidiyon da nake magana a kai domin ku gani sai in ɗora bayanina to dai gashi nan kamar da wasasan da aka kawo kuɗin a jikin hoton kuɗin akwai date akwai time a jiki wanda wannan ba zan taba iya canja shi ba sannan kuma ga hoton nan da muka yi da shugaban kasa za ku ga kayan ne a jikina sannan kuma ina kirga kuɗin da hannu hannuna still dai kayan ne a jikina duka rana ɗaya hakan ya faru a wannan lokacin a wannan tafiyar ta Nijar a wannan zaman da muka yi mun zauna a Radisson Blu mun kashe kuɗi daga hotel zuwa abinci zuwa man da muka sha wallahi ina jin zai kusa kamar 7 miliyan haka kofi saboda lokacin ma ni na rinka daukan kuɗi a account mu ina turawa ina transfer ma yan garin sai su kama na sai fa sai mu biya abin da yasa mun biya na kwanakin duka ba sai muke biya kullum muke biyan na kwana ɗaya saboda muna ganin kaman ko da yaushe zamu iya tafiya yau ne gobe ne tura kuɗi kaza a zo a biya kuɗin daki gobe ma za mu sake zama mu ƙara kiran su mu ƙara tura kuɗi mu karbi sai fa mu biya kuɗin ɗaki haka muka rinka saboda katunan mu yaƙi da kanmu katunan Najeriya ne ba mu da ba mu da wannan katin dola a hannunmu da kanmu lokacin so aka yi haka mun kashe wajen kusan 7 million plus ina ga to kaga wannan 10 million din ma bai ma wani replacing din kuɗin da muka kashe ba abin da yasa na faɗa ka shine da muka dawo muka sallami sauran mu kuma manyan muka haƙura wallahi da za a sallami ma ragowar mutane da aka tafi da su sai da ma muka sake ɗaukan kuɗi a aljihun muka cika muka sallame su to yanayin abu da yawa tunda muke zuwa din a baya din ma kuɗi kaɗan kaɗan ne kuɗi kaɗan kaɗan da dai dama shi ko da yaushe cewa mai idan ya ɗauko ɗan takararsa yana tallan shi bai damu da sai a rinka bashi kuɗi ba kawai in ya ce wane yake to yakan tsaya akan wannan wanan amma wala Allah daga baya idan an ci in yana da wata bukata ko wata alfarma da yake nema ko wani taimako da yake nema a yi ma wani ko a mishi zai iya zuwa da sa wanda za a tsaya a saurare shi akai to na san yakan yi haka shi yasa da yace na yin bazum ya tsaya kai da fata yake sannan irin zaman da muka yi da bazum muka yi hira akai maganganu a irin yanda yake nuna mana shi dan kishin kasa ne kamar irin bana tunanin bazum zai iya daukan sai fa ko dubu hamsin ma ya bada ni a ganin da na masa as far as ba aiki aka masa kamar yadda nake tunanin za masa aiki ya biya mu ba kaga wannan kuma biya akai dan bana manta ma lokacin da aka yi lokacin an yi wannan kone-konen da barnan da aka mana babu daɗewa ne har yake cewa amma wannan ai a ka'idar kasa gwamnati ce ya kamata ta biya kaza kaza irin an dai dai maganganu da dama wanda bai kamata da yanzu in zo faɗe su anan ba to ba zan ce abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne na maganan kuɗi tana iya yiwuwa wani ne ya faɗa maka kai kuma baka yi bincike ba kawo kai ka zauna to duk wanda ya faɗa maka wannan magana wallahi azim ya maka ƙarya ya maka ƙarya kuma I'm sorry ina magana ne aka shigo ya maka ƙarya kuma bai faɗa maka gaskiya ba sannan kuma ni a nan kawai zan iya saka baki duk wasu abubuwan da suka faru alakar da kai a baya a wannan lokacin na shekara bakwai din ko makamancin wannan bana nan ban san me ake ciki ba wannan ne wanda na sani shine kuma na saka baki cikin girmamawa cikin kuma girma da arziki sannan kuma ina mai baka shawara ka sake bincika ka ji abin ba haka yake ba duk ma wanda ya faɗa maka amma a cikin click din mu na tafiyan ne in ma shi chairman din ne ya faɗa maka da kanshi in ma waye ne ya faɗa maka da kanshi cewa an bada wannan kuɗin wallahi ya gaya maka ƙarya mu taɓa kama wannan kuɗin ba kuɗin da muka kashe a Nijar na wannan zirga-zirgar da muka yi wallahi har yanzu ba mu yi da shi ba to da mun samu aikin da muka muka nema ne daga gwamnatin su da mun yi aikin tana iya yiwa za mu mai da kuɗin mu har ma mu ci riba saboda ai an fara gwamnatin kenan babu dadewa aka zo ma ƙarshe ma kaga aka cire shi a kujerar shi to ina maka fatan alkhairi kowa da kowa ina muka fatan alkhairi baki ɗaya